إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين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 shida ga watan tara watan ramadan hijira da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda daidai da shirin da uku ga watan biyu watan fabrairu kalandar albashin shekara dubu biyu da ashirin da shida Allah ya sake ma wannan sunan lafiya juma'a نجمع في إزالة السلعة وإقامة السنة لكن هناك مثلا جماعة في إزالة السلعة وإقامة السنة تكرر ريش الكرم والأمة الأمور نحن حول البدر لكن الأمور كرم والأمة الأمور هذا الفيديو أتاريه الأجيبية من دور على كلمة المتاعة على سنة المعلم للجماعة muna cikin tafsirin sura ta uku a jerin surori ashirin da takwas ko da tara da suka sauka bayan hijira sura ta uku a jerin surorin alkur'ani da ta sama a rubuce ta tamanin da tara ko ta tasa'in daidai a asalin saukar alkur'ani da ke surar al'imba karatun da ya gabata mun kai karshen tafsirin aya ta tamanin daidai yau da izinin allah لا مكان فرقا لتفسير الآية كما أنزل الآية بعد أن الله تعالى إلى الجبور نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ الله ميثاق النبي Allah waɗannan ayoyi da ana lamar bayan karanta yana ba da labarin cewa ya yi yarjejeniya tsakaninsa da duk wani annabi da ya aiko cewa in annabi da na ƙarshen zamani shi bayyana shi ya yi tsaya da kasancewar annabi ya zama mafi ga wannan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yadda akhadha Allahu bi tsaban nabiyyin لا يتحلى القول ان باوع لما آتيتكم في كتابه سبوز أبن تنبى قدرك الإسلام وحكمته لأن نبدا ثم جاءكم رسول مصدق لما معه سندل ولمنزول يزورنكم ينبي جلسة واقع أبن ديكي سارتكم قدرك الإسلام لتؤمنن به ولتنصرنه lallai ilalla wallahi za ku yi imani da shi kuma lallai wallahi za ku yarda shi har ya isar da wannan sako kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shi qala Allah yace a afarartu kun tabbatar da wannan magana kun yarda da ita wa akhaftum ala zalikum isri kun riki isri akan wannan su ne malamai sun masa fassara da aka muka gani ma na fassara shi kuna an ambata shi da isri na nuna saboda mu samu damar mu bayanin abin da malamai su fada faɗa qalu annabawa gaba ɗaya tun daga kan annabi adam har zuwa kan annabi isa alaihi salam suka ce akrarna mun tabbatar da wannan niyyar manzo da Allah ya ba shi manzanci ba sai gaba da ke ba shi sai wannan yarda zai je da shi in ya yarda a ba shi da ya zama shi kenan ya wuce amma ko ba mu da yake yarda da shi ko wanne ya yarda da ka Allah subhanahu wa ta'ala a nan da ya dace sai kawai gaba daya yake ba qala Allah li qala nabiyyi suna ambata lokacin da Allah ya yi alkawarin annabawa ma'ana da barkatar su ke sai wani alkawarin لذلك أقررنا قال قال ألا يدي فاشهدوا توشهدوا على الموت وأنا معكم من الشاهدين لما نأتيهم شهد على الموت لبعد أن يكون نايوانا الفوجين لكن إن وزنا الذي يارسوا ما أقول له وزنا بلا نزول لكم أقول لكم زعم سبحانه زعم سبحانه يا أهل المشي إذن أنت النبوة أن da Allah ya aiko ga yadda suka yi da Allah gaba da ya aiko su to me kake cewa kuma ga al'ummar da aka aiko da ba zuwa da shi kuma shi magana su da ba sai in an aiko annabi Muhammad za su bi shi sun yarda to me kake cewa gaba da al'ummar da su kuma aka aiko zuwa da shi a ce min ba da auna su suka fi rata cancanta da cewa su ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Allah sai ce fa man tawalla ba da dai wanda duk ya juya bayan wannan bayan wannan alƙawari da aka ɗauka da shi su annabawan Allah su su ba za su juya amma al'ummar su za su juya to wanda ya juya daga cikin al'ummar su fa ka hukumar fasiko Waɗancan su ne fasikai ɗan tawayen Allah ɗan tawayen annabawan su da manzannin su tawaye na littafi da shara da aka so zuwa gare su 'yan tawaye waɗanda suka yi duniya tawaye saboda duniya ta yi da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin wannan dan da aka yi kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam duniya ta yi da'a da shi dan wa masa albarka waɗannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mana girma da matsayin wannan annabi namu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa shi ne jagaban annabawa da da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya mayar da shi shi kamar su ko da ya zo shi ne ƙarshen su amma kuma da kamar su amma kuma shi ne jagoran su ala rama sura ta 33 surar al-ahzab Allah madaukake ce ma kana Muhammadu ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum na'am ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما التي ما كان محمد أبا أحد من رجاله معمر بيكسر شيء بل لا يكمل له شيء bai haifuwa ma'ana ba a cikin hukumar da shi ba baban wani gani wannan ba dan annabi bai haifi yaya ba ba kuma dan bai haifi yaya maza ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya haifi yaya maza za guda uku wasu malamai ma sun ce hudu akwai asfahim akwai asfayyim akwai ibrahim waɗansu ce akwai abdullah lafazin abul qasim da ake fasa alkunya da shi ba wai don ya isa na sunan al'adun ne a'a Allah ko an yi masa lakabi da abul qasim ya annahu kana mu kathira ina yawan kyauta ne duk abin da ya samu zai raba mutane da aka gita da shi alƙasir ko da wani kuma da mutane sun sa alƙasir da a cikin suna yanayi shi amma dai annabi da kansa sallallahu alaihi wasallam ya ce إنما أنا القاسم والمعطي الله ni mai rabawa ne Allah shine mai bayarwa ma'ana Allah in ya baka manzo Allah sai ya baka amma Allah bai baka ba ina ba ta mun gani magana kuma inganci sunan ko alkunya da ake masa abun qasim ba dan ina da da sunan sarkasin ba a'a wannan matsayin da Allah ya bashi na rabo baiwa da Allah ya masa tarabo ba wani abu da zai shiga hannunsa idan zai kasa kai da shi saboda Allah da aka yi karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam bangaren kyauta za ka sha mamaki wata rana ya shigo cikin mutane da rigar ta kyakkyawa yana zama sai wani mutum ya ce ya rasu Allah ka bani ga rigar sai ce na ka amma ka ba mun aranta har shiga gidan ku ba na ba ka. kenan zai iya shata su da fiye yi ma'a to amma ka ba na aro ina zama alfarma ba na aro haka shiga gida mutum ba bayan maza Allah ya gama zaman da zai ya shiga gida dai ki suro ki kawo masa rigar sai da sun kan kano masa fara sai ne ka kake haka maza Allah ya sa rigar da kyau ta yi masa kyauta ko jikinsa amma ka sai ba ka san ba a ruwa ka da an suka haushi sai ce wallahi ba na roƙe shi dan ibada da sa a jina ba ne na roƙe shi ne da in ya bada ajiye ran da na mutu a yi da kafa ne da ba biki na ya zama an taɓa jikin masa ma'azu sha da kaji shi ne ya ranar isa rigar ranar aka roƙe shi kuma ranar ibaya sallallahu alaihi wa da aka je yakin hulai an samu ganima da aka kawo ganima mutane suka ji labari sai suka dinga buga sammako gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masallaci kafin sallar asuba ya cika cikin dare an yi ɓuya an zuwa cika masallaci aka yi asuba ana idan da sallar da zala ya rushe ce ta yi kuje gari mara kuma ya suka ce ya rasu da zai da mara sai su aje a rawa je ne gudan kuma yi ne ba wa da ya ba su suke ba wa da mutum ya dubu ya ba wa ba wa da dinare ba wa har sai da ya gani suna da ya zo suna ba ni ban samu ban samu ita ku saurara ma ya kuma kuni indi min khairi sanan addakhira ku an ita duk wani abu da nake da shi na dukiya wallahi ba zan kaskace shi gaba da ku zan ba ku shi yace kuma ku sani lan faqra akhsha alaykum ba wai talauci nake ji muku tsoro ba walakin akhsha an tusaba alaykum ad-dunya ina jin tsoro ne kar a shimfiɗa muku duniya ba ku ita fa ta sana su fiha sai ku dinga ne ya in ba kai ba nuri a cikin tsara kama tanaf kama wutifan ala man kana qablakum kamar yadda aka yalwata duniyar ga waɗanda suke gabanin fata na fasu fiha sai suka daga rigegeniya da ya da in ba kai ba nuri wajen neman ta fa ta haliko kama ahalaka to sai duniyar su halakar da ku kamar yadda ta halakar da wadansu sallallahu alaihi annabi mutum ne mai dan haka Anas dan Malik yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam azwajan nas bil khair manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kowa kyauta wa azwaju ma yakunu fi ramadan kuma lokacin da ya fi kyauta shine lokacin watan ramadan hina yalqahu jibril yu'aridu al-qur'an lokacin da jibril yake zuwa wajen manzo Allah suna bitar alqur'ani suna nazarin alqur'ani suna bibiyar alqur'ani suna tilawar alqur'ani suna musaffata alqur'ani suna biye na alqur'ani a karanta tun daga farko har ƙarshe da aka tsaya yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسل إنت إني بكرة الوالد الله ما زال الله صلى da ake sakowa duniya yawan bauta da baiwa a lokacin da mala'ika da duk ana cikin zafi ta ratsa mutane sai ya daga hammata ya iska ta fi wani yana fara to kaga wannan da bakai ne a wajen wani to za ta yi kwanta ita ce ba ma'ana ki san maza Allah tana kaiwa ko'ina wani balarawa ko'ina ya taɓa zuwa sai musulunta da ya musulunta maza Allah sai masa kyauta dabbobi ba shi da ya kora dabbobin akwai hanya tsakanin duwatsu guda biyu ga dutse nan ga dutse nan da ya zai kora su sai da suka cika tsakanin duwatsu iya misali da za a yi ba ruwan da wai a ce an lissafa guda ka za ba za a lissafa amma an zo tsakanin duwatsu dabbobin da aka bashi sun cika tsakanin duwatsu shine kirdado sai ka je sai ka lissafi dutsen garin kullum boko tsakanin duwatsu guda biyu tumaki guda nawa awaki guda nawa raƙuma nawa shanu nawa jakuna nawa alfadarai nawa dawaki nawa za a zuba suka tsakanin zuwa su irin abin da ba za a ke da shi kadai da haka yana zuwa gida tun daga wajen gari bai bari ya shiga cikin gari ba sai rinda ya kawai aslimu ila muhammadin fa aslimu fa innahu ahqa ko yu'ti atiyata man la yakhsha al-fahr yanzu ya zama dan da'awa ya zama mai kira zuwa ga musulunci shi ya fi mutane na kowa ke sauri ya tafi wajen manzo Allah ya musulun da ga can yana kyauta kyautar wanda baya tsoron talauci Allahu akbar manzo Allah da aka yi ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum wa la tabasuna Allah sai da shi manzo Allah manzon Allah ne wa khataman biyu. kuma bakin annabawa ne babu wani annabi da zai zuwa baya da aka sai sai ana fata kun da yi da za ta yi ba ne ne bakin annabawa ba babu wani annabi a baya sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suna cewa abin da sa Allah ya ce ma Muhammadu kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum Muhammadu bai kasance uban ɗaya daga cikin maza daga cikin ku ba saboda ya yi tabbacin ainihin wato zai bin harisa ya mai da shi ɗansa kuma allah ya sani annabi sallallahu alaihi wasallam zai mutu zai bar bayan ko zai bin harisa zai mutu zai bar bayansa kuma wannan da zai bari a bayansa zai rayu bayan manzan allah kuma duk annabi ko ɗan annabi shi ma annabi da suka ce da aka allah ya wannan hukunci amma wannan maganar ba za ta zama daidai ba abin da ya sa ba za ta zama daidai ba ai dukkanin da yayan annabi adamu ne annabi adamu annabi ne da dukkanin mu zama annabawa ne ko karka ce ai mu yi nisa yayan annabi adamu akwai wadanda Allah ya ba mu labarin su za mu zo mu tarar da labarin in Allah ba ya ba mu a rayuwa a suna ta jiyar sunan Isma'ila kabila da habila wanda kabila ya kashe habila shi kabila sai dan wuta ne annabi zai shiga wuta to shi kuma dan annabi adam ne da kai ya kai zan bai zama annabi ba a sai ba ka'ida mace mummare idan ka so a sura ta ta sai sura nuhu Allah ya ba mu labarin annabi Nuhu da za faɗa to Allah rama nan masa ayyuka mana wasu ba alaihim na ba bani adama ya karraba qurbana fa qurrata min ahlihi تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين والذي بدنر الذي ko ƴaƴan annabi adam kenan su biyu wasu alayhim na ba'a bane adam bil ba su labarin biya labarin yi annabi adam guda biyu bil da gaskiya ma'ana duk wani labarin da za a faɗa game da su labari ne wannan shi ne tabbas in karraba qurbana lokacin da suka gabatar da abin ku samu kusanci na sadaka zuwa ga a zamanin annabi adam an ɗauki wani dogon lokaci na na hawa duk cikin da ta ɗauka sai ya yi ɗan da ya in suka girma sai haɗa su aure hasan ya aure usaina ko hasana ta aure usaini misali ma'ana mace da namiji take haifa sai a haɗa su aure sai allah ya wannan tsarin ya canza idan an wannan ciki aka haihu to ciki na gaba in aka haifa namijin wannan cikin sai ya auri ta macen wannan cikin namijin wanda cikin a wani martaba ta wannan cikin ma'ana wan wa a nan ya hau kanwa a can kanwa a can ta wa kane a can ya auriya a nan aka so a canza shi ne da aka tashi inda Allah ya so ya sauya nan, sai in zama to ya sauya shi wannan cikin na ƙadina da aka haifa da shi da ƴan uwarsa kyawawa ne shi kuma wancan ɗayan da aka haife su su kuma ba su kai kyau ba sai aka sai ba a canza sai shi wancan wan zai ta shi bai yarda ba ya za a fi haihuwar kyakkyawa a ba wani ya bakin mummuna a bashi wannan kawai annabi adam ne ya ga dama saboda baya kaunar a wannan hukuncin Allah ne. sai kiyarta sai Allah ya ga maganin abin su je su kawo sadaka kowa su kawo sadaka a zuwa aji in Allah wanda iya da Allah a auri ɗaya zai ɗauki sadaka sai ya da ɗaya shi kabila an ce manomi ne shi kuma habila makiyayi da haka shi kabila da ya tashi kawo abin da zai kawo tun da al'adu da aka yi masa sai zai ɗauko wani ɗan abin nan wani abu da bai taka kara karya ba kuma shefe ma wanda ba cikakkiyar kwaya ba ya zo ya aji shi kuma Amina da ya tashi da ya je sai duba rago karo kato mai mai ko mai mai mai kiba ya dauko shi zo ya kawo wuta da in aka yi wa Allah sadaka in ya karba wata wuta ce fara za ta sako daga sama sai ta kone sai su tashi sai haka tsake wani abin sadaka sai haka wani abin zakati wani abin an je yaƙi ne an samu ganima an dawo da ba sa cin zakka ba sa cin sadaka abin nan ganima mu aka halatta wa ganima da farar wuta ce wata wuta ce za su shigo daga sama fara sai su cinye abin ta kone sai ta tashi ma'ana abin allah ya karbe shi mu aka halatta wa cin gari haka nan zakka mutanen da ba sa cin zakka ba halatta musu in ka yi zakka in ta yi daidai za ka zo ne ka aji wata sarauta sai ka zo ka kore amma ka ga duka ka raba mana abin ko eh miliyan kana da biliyan a biliyan din nan abin da za ka bayar ba miliyan ashirin da biyar za ka bayar a biliyan din miliyan ashirin da biyar kaɗai ita za ka bayar amma wani ba zai yi bayar to da in ka zo ka je da sai ka zo ka kawo miliyan ashirin da hudu da dubu ɗari tara da tasa'in da tara nawa ku jire naira ɗaya in wuta ta sauko ta kewaya ta kewaya da za ta mutu ta yi ko ka taɓa mana ka Allah ba ya amma ka ga mu yanzu yanzu na an ba sai ka zo ka bayar abin da ka ga dama ka bayar ka da Allah in ka fitar daidai tsakanin da Allah an baka fitar da daidai ba a ba ma ala ira a haɗu ka jama'a wannan ruma ta zai ya kamata mu goye ba jama'a mu sha alhamdulillah Allah ya rufa mana asiri kai da Allah ya yi mana irin wannan ya kuka gani da maza da kuma ai nan asiri za a yi sosai sai dai kuma aka san za a yi nan asiri yanzu haka ba amma dai kan ko ba ku bai an ba mu balla ka ku da Allah ya sa mu dace da haka da wuta ta sako sai su cinye wannan rago na habila sai da biyar saboda haka aka yi wannan aure sai ce da aka ku zan nan shi ke kawo da ni yarba wa zai na shi tun da wannan lokacin duk wanda ka biya kisa a kan mutum ba wanda ya yi shi ya sunanta haka kuma ana yi Allah ya kawo annabi nuhu alaihi salam to ko gabanin nan wannan dan na annabi adam za mu ce annabi ne ba da annabi adam bane Allah da kansa yake wasu alaihi na ba ba ne adam an fahimta wannan yana nuna mana kenan ba dan annabi ba lalle ne zama annabi yana iya zama annabi yana iya zama ba annabi saboda annabi ne واتلو عليهم نبأ وجه قال لقومه يا قوم يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلي آه، وتذكيري بآيات الله فعلي فعليه توكلت فأجمعوا أمركم وشركاء شركاءكم ثم لا يكن عليكم غمة ثم قروا إلي ولا to tsallake waɗannan ayoyi gaba da wani na da zuwa babu ibn wa na da nuhu ibn wa kada fi ma'zili ya bunayya fi ma'zili ya bunayya kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin Allah madaukaki yace wa da nuhu ibn wa kada fi ma'zili ko fi ma'zili garawai guda biyu annabi nuhu da ke ruwan tufana ya kira ɗansa ɗan fi ma'azan ya bangare kan can ya rabu da annabi nuhu alaihi salam yace ya bunayyar kan ma'ana ya kai dana zo ka hau abin hawa tare da mu wala ta kuma alkafiri kar ka kasance tare da kafirai me yace qala ta'awi ila jabali ya'simuni min al قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء قضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه ونادى نوح ربه فقال رب فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين نوح نادى ابنه يكرا zo ka hau jirgin ruwa ta zama ya ce a zai je a wani ne kaza kaza ya ce a kai kam shi kenan ka zama halaka to bayan an gama wannan annabi nuhu ya kira ubangiji ya ubangiji kai mun alƙawarin za ka tserar da ni da ni da dangi na ga kuma ɗana ɗan ciki na amma yana cikin wani suka halaka sai sai ya nuhu inna ku laysa na ahli shi wannan ɗan ba ba cikin iyalanka ba cikin dangi waɗansu sun yi ƙoƙari su ce wai wai matar annabi nuhu wai zina ta yi ta haifi da da haka kaza kaza a ba wani zancen zina ba wani zancen zina abin da ake so a gaya maka kowa yana iya haihuwar mutumin kirki yana iya haihuwar mutumin banza an fahimta ga annabi dan Allah subhanahu wa ta'ala bai ce shi ba ɗanka ba ne a ta yi a min ahlika baya cikin dangin na da suka bi ka akan imani in ba haka ba to da sai a duk waɗanda ya bauka a cikin jirgin ruwa duk ƴaƴansa ne ko abin da ya kamata saboda haka wannan kisar ita ma tana gaya mana ɗan annabi ba lallai ne zama annabi ba kai kare da karo ai Allah da yi alkawarin zai wa annabi Ibrahim wani ta goma da yi masa aiki shi da annabi ibrahim ko Allah ya ce wa la ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atamma ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahum qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min قال لا ينال عهد الظالمين الله ya jarraba annabi ibrahim da kalmomi wasu ayyuka sai ya cika su guda goma kun ji su a tafsirin da ya cika su Allah imama zan sanya ka ka zama su jagora da mutane kowa zai rika koyi da sai annabi ibrahim ya buɗe baki ya ce wa min zurriyyati ya Allah ka sanya wannan jagoranci a cikin zuriyata sai ce la ya na da ahdin zalimi azzalimai daga cikin zuriyar ka ba za ka mana kawai ba annabi ibrahim alaihi salam bayan sa Allah bai aiko wani annabi da a cikin zuriyar duk annaban da Allah ya ko bayan aiko annabi ibrahim daga zuriyar amma daga cikin su ƴaƴan nasa akwai waɗanda Allah ya ce ba za ka mana kawai saboda ka dan annabi ba lalle ne zama annabi da ka wata ka'ida da suka faɗa shi isa Allah ya bata wannan aqida ta tabanni ba dan haka ba ne a Allah ina so yi adalci a mayar da komai a zai sha inda ya kamata kar a ce wani ya sha wahalar haihuwa wani kuma ya more jingirwa abin da ya faru ne kuma dan a girma mahaifa yanzu mutumin da ya cewa ɗansa ya zama ɗan wani zai ji daɗi ba zai ji daɗi ba da haka ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ka yi hakuri ga budan auren baiwa in ba ka da damar da za ka auri ya wadda ba baiwa ba saboda ne saboda ɗan da baiwa ta haifa ba ɗan mai wanda ya aure ta bai shi kwanta ne da ɗan kuma ne ne ko bawa ne ga wanda ke gama da shi to za ka ji wahala kana haifa wani bayan ina fatan mun gane wallahu a'lam to dai Allah subhanahu wataala ya rufe waɗannan alƙawura daga annabawa gaba daya cewa in wannan manzon na karshen mu yi zo za ku zama to ya gane shi kuma sun yarda to an rike alƙawari daga annabawa a ce mabiyansu su ne min babu aula su suka fi cancanta da wannan Allah subhanahu wataala ya ce kuma sun rike isri akan haka menene ma'anar isri abdullahi dan abbas da mujahid da rabi dan da katada da suddi suka ce ana nufin ahdi kun riki wannan alkawarin kun yi wannan alkawarin an gani muhammad dan ishaq ya ce sakula ma hammaltun min ahadi wato abinda kuka ɗauka na alkawari na yayi nauyi wato shi wannan alkawarin alkawari ne mai nauyi amma kuka yadda kuka ɗauka saboda haka ku yi ƙoƙari ku sauke shi aliyu dan abi tsali da ɗan bafansa abdullahi ɗan abbas allah ya ƙara musu yadda suna cewa ma ba haka allahu nabiyyan min al'ambiya ba wani annabi da allah ya ko daga annabawa illa ku alayhi al-mithaq fa sai an riƙe alƙawari daga gare shi a kansa لئن بعث محمدا وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه فإن دي هر ألا يا أيكو النبي محمد شيء النبي جنا رأي فزي إيماني بشيء كما زي تبجيش بشيء وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته كما ألا يقوم الكوة النبي يبدون القول لدى الأمة تصير بايعة عن حتى لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم فهم أحياء la yu'minuna bihi wa la yansurunna cewa in har an aiko annabi Muhammad suna raye za su yi imani shi kuma za su yi shi kuma abin da ya faru shi da aka lokacin da aka yi yakin Bano Quraiza yahuda Madina bayan gaba yakin hudu sabai sun koma gida suna kokarin ajiye makaman wasu ma har sun ajiye manzo Allah da kansa ya cire kayansa na yaki malaika jibril zai ce me kai ce an gama yaki jibril ne za a yi sai ce to in ku mutane kun gama yaki mu malaiku mu gama me ya faru abin da banu su suka yi na munafurci su za a je za a yaka sai manzo Allah ya sake kawo kayansa na yaki ya fito sai ya zo kisa aka yi shela wanda duk ya kasance ya yi imani da Allah da ranar lahira fala yusalli yanna al-asr illa fi bani qurayza kada in sallar al-asr fi bani qurayza a lokacin kuma bai kuma yi goma zuwa sha biyar lokacin al-asr din yi ba amma gaba ɗaya suka fita suka tuya suka tafi bani qurayza wasu ba su je ba sai cikin dare saboda tana da dan jayewa daga madina suka je sun kewaye unguwa to bayan an sun zo sun sauka an yi musu hukunci an ji ana tattara ganima umar dan khattab ya ga wata takarda ta attaura sai dauka yana dubawa sai manzo Allah su sanar da yake sai ta umar da kake duba ne sai sai ta takarda ta attaura sai manzo Allah ya bata rai sai a fi shak shakkin min shakkin ya umar shin kana shakka ne a cikin al'amari na umar har ka dauki attaura kana dubawa sai ke la ya rasulullah yace laqad jitukum bihi dhabtan fariya yace wannan qur'ani wallahi na zo muku da shi sabo tingal daga wajen Allah me zaka gani a taura ikama shi da fada yace umar wallahi law kana musa hayyan ma rufi'ahu min al-jibal yace ka sani umar da a ce shi kansa musa ba musa ka tattafa a taura ba shi kansa musa da a ce ina rai aka aiko ni ce wallahi ba abin da zai tsere da cewa wajen Allah sai ya yi Za ka bil munasaba ana ce annabi Isa zai sako wadanda suna rigima suna jayayya su ya sako abin zai sako zai sako ne a matsayin da manzo Allah ya faɗa ɗaya ne da kuma na al'umma ina sa ina tabbaya ku wannan ya kore ina cikin annabawa bai kore ba amma idan baka fahimci wannan ba bari baka misali guda shi misali na farko abin da ya shafi aikin gwamnati a kowane matsayi da suke cewa aikin gwamnati ko kayan ritaya in an yi karin albashi da kai za a yi duk wanda ka jan cewa da famanin sakarkare to shi wannan duk da aka je ne duk sanjin da aka yi shi yana tafiya ne da albashin kuma alƙashin sa motsi yake kamar yadda naka yake motsi kai da kake cikin sa a wajen mu a jami'o'i profesa ma haka in ka kai profesa za ka tafi ne da albashin ka alƙalai idan ka je chief judge chief justice kai ma kana tafiya da menene albashinka kai shi chief judge ma ya fi wannan in ka kai wannan matsayin ko yau kana tafiya sai ka ga wani conflict ka ga wata rigima ta faru sai ka mayar da yanzu nan za ka yi kotu a waje ba sai ka je kotu ba sai ka ce a kawo kujera ga mai kara ga wanda ake kara ka samu wanda zai kaza kaza kaza ka zauna ka yi a wannan watan sai an baka albashi biyu albashi wannan yake da kai da kuma da kake kafa da ya ritaya ya zama ba chief Jos ba ko zai shiga cikin su zai shiga cikin su abu na biyu akwai wata kalma da muke faɗa a bangaren teaching ana ta once a teacher is always a teacher in dai ka zama malami to kai koyaushe ne ne ne malami saboda haka annabi isa alaihi salam annabi amma idan isa dawo zai dawo ne yi shari'a da shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma zai zama ɗaya daga cikin mabiyan wannan na ina fata mun gani. insha Allah ma zo akwai ayoyin a gaba za mu za mu tattauna kan su insha Allah an gane to dai Allah subhanahu ta'ala ya mai da annabi Muhammad shine tukamakin annabawa da aka a wani hadisi a cikin ke na na hadin ummatin wa kuna sabi'i mu ne al'umma cikon nan sabi'i amma to ko da mun zo ƙarshen su kuma mu ne farkon su a ranar tashin kiyama wani mai ne ce baiwa ce Allah ya samu da na amana ne kamar ta wallah ba'ad zalik wanda duk iju ya baya bayan wannan alƙawari da aka ɗauka daga wurinsa fa ulai fa humul fasiqun to waɗancan su ne ainihin waɗanda suke ainihin fasikai waɗanda suke yan tawayen Allah waɗanda suka yarda da al'ummarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su na Allah ya أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا طوعا وكرها وإليه يرجعون الله سبحانه وتعالى أفغير دين الله يبغون yanzu duk bayan wannan misalai da waɗannan bayanai wani addinin Allah suke nema وله أسلم من في السماوات والأرض الهالي ga Allah ne waɗanda ke cikin sammai da ƙasa masu hankali suka ne kauya ballantana marasa hankali taw'an a suna son su wa da ma ba sa so wai ne yi da kuma zuwa gare za a mai da su yanzu nan za su yarda su yi wani addini ba addinin musulunci ba wani ana so a gaya maka inda ne da ba ke islam addini a wurin aka shi ne musulunci da haka a yau idan ka zo ne da maka wata abin nan to cuwa-cuwa ke so mun yi annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabin karshe ba wani annabi a bayan amma ya faɗa ya ce kuma ko dan su annaba da za su yi da'awar annabta guda talatin da jaru da kazzabu dojalaye ne kuma makaryata ne irin su tijjani da suka zo irin su ma annabawa irin kunya ba ga mutane suna suna faɗa suna ta annabawa ba ne ban suna ta ba ne Allah ya kun fahimta to wannan abin annabi ya ba da labarin zai ba za a samu bakar ya ta guda talatin a bayan da kowannen su zai zo ya da'awar shi annabi abin da suka yana kama da da'awar annabta yanzu shi tijjani ya ce an ba shi salatu fati ko kuma bakari muhammadu bakari ya ce an bashi salatin fafi a takardar aske kuma wannan mala'ikan shi izo da ita ko ita ya ani bi halmalak maktubatun ala sahifatin min an-nur wannan mala'ikan wanne wanda Allah yake aikowa da manzanci zuwa ga annabawa ah, sai da wani annabta lafazin al-malak me ya faɗa ya sa dole sai ne tafi kan malaika jibril dan shine alwasifatu bayna Allah wa rusul an fahimta ba wani annabi da Allah yake aikawa da sakon annabta da manzanci zuwa ga mutane sai malaika jibril shine aminuhu ala alwahyi da haka da yake almalak wannan alif da lam sai ka ba da fa'ida ta malaika jibril ce la mahala babu yadda zaka yi kora wannan bari ba ku misali yanzu nan Allah subhanahu wa ta'ala sai yake wa yadda akhadha Allahu bi saqan nabiyina lama ataytukum min kitabin wa nikmatin thumma ja'akum rasul wani manzo nan ba na kira ya kawo shi ba to ko da na kira ne na kira sai da aka yi litta'zim wa tafhim wa listihna annabi manzan da ake nufi ba a ce in wani izo muku ba an kawo shi na kira ne saboda girmamawa da ɗaukakawa da kuma wadatuwa gaba da jama mai sunan da dan san waye wane ne wannan manzon shi ne manzon da karin zamani ina nan a taura ina nan a injila ina nan a zabura da sunansa sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin at-taura muhayyina ba da haru da ha'u haka shi ne muhammad a harshen larabci sallallahu alaihi wasallam to ashe tun da haka ne wannan na kiran bari cutar da abin ba saboda larabawa suna kawo abu a na kira saboda dalilai masu yawa abin ko ne saboda girman kashi ko kuma saboda wadatuwa ba ma sai an amince shi ba kowa ya san abin ko kuma saboda kaskantarwa da ba a tsaya ma a kafe shi ba ta da wuce an gani to don haka da waɗannan da wasu dalilai sukan sa balarabe ya kawo da kira to kana duba siyasin magana ne ne menene abin da ke ɗauke da shi in na girmamawa ne kafin girmamawa ne ina eh, wadatuwa ba sai an ambata ba ne ka sani idan kaskantarwa ne ka sani in rashin sani ne ka sani duk dalilin da isa ake yi siyasi shi zai iya maka gadar da za a kawo cikin na kira wannan da aka ce rasulun wadatuwa ga biran ambatar sa da girmamawa shi sa ba ambace shi saboda ne an kan ambace shi a wasu da ne an fahimta to da aka yi wani yanzu ya zo ya yi da'awa cewa ga shi ga shi sai ka ce shi a'a kaga yan ahmadiyya muslim ahmadiyya su ba sun ce ahmad gulam manzo Allah ne yi wasiya da shi ba fada ai suka fada muslim ahmadiyya mabiyan ahmad gulam dan kasar india suka ce ai aya ce su kusur da guda a cikin al'ur'ani ta tabbatar da ahmad gulam shi ne annabin ƙarshen zamani sun kafa hujja da wannan ayar sun ma ja akum rasulun musaddiqun lima ma'akum ba an kawo shi na kira ba sai suka ce to ga bayanin sai kuma ya zo a sufin muntaha shine rasulu wannan da aka ce rasulun din sunan sa ma ahmad suratul saf suka ce ga ta faɗi sunan shi saboda haka shine wannan annabi na ƙarshen zamani suka je suna da shi yanzu kuma wannan nan ba ga san suna tafi su ne kurban su na karshen zamani ba ta wannan yanzu ya tayawa kowanne wani ya ritaya shi ne yanzu wani ya karshe ina wani ya taba zama annabi ina aka taba baiwa wani shari'a da aka ce abu wani a wannan shari'a Allah annaba yake baiwa shari'a ba wani ba Allah ya sa kun fahimta Allah ina ba da shari'a ne ga annabawa amma ba ga waliye ba abinda Allah yake baiwa waliye ita ce karama kuma waliyin gaske ba na gangan ba ba ɗan naɗi ba ba ɗan zamfara ba ba mazambaki ba ba mayaudari ba ba mutuci ba ko ya kansu da ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun mhm. الذين آمنوا وكانوا يتقون wai Allah rabba yana so ya ba mu aya ne na ce a cikin waliyi akwai waɗanda suka na gangan zai ke so ya ga mana ga waliyi na gaskiya Allah ya ce ala ku saura inna awliya Allah lalle waliyan Allah na gaske waɗanda Allah ya nada su ba da mutane ba ko in ka ga dama ka kira su naɗin mawaƙa ko ai wannan na waliyan duk ba mawaka suka nada su ba mawaka suka nada amma ba Allah ya nada su ita dan kai ruku ce wai wani sarki ne to an ce mawaka mun muka nada to a ga masa mun warware nan da wuri sun sun warware waliyan Allah na gaskiya la khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro a kan su ba ta bari duk abin da ya shafa na ya ba ta tsoro a kan shi duk abin da ya same su daga Allah ne ba sa cikin shi abin ya same su kamar an tambayi Allah to ina wani yanka na gaskiya sai sai na amanu allazina amanu wa kanu yattaqu so ne wadanda suka yi imani kuma suka kasance suna jin tsoron Allah suna jin dokokin tsoron ba wai suna wai walin Allah ba shine wanda baya cin abinci ba a wanda ta kasa tana hada cin abinci kuma yadda za ka gane mutanen mai da ne misali sai wani a samu wani a ta shi wani ne sai zo nan garin boko misali ne nan ba. da ya zo nan garin boko ya ka samu wannan zuwa da sun sha gargajiya sun koshi sun markasu da gargajiya sai a je sai a samu mutum tamanin ko ya kawo masa sauka ne abinci sai ya lauma ɗaya ya ɗau yankan nama ɗaya ya kurɓi ruwa ɗaya gida tamanin lauma tamanin yankan nama tamanin magwalar ruwa tamanin amma har yanzu ba ya cin abinci tamanin rungunar gina ɗari biyu da abinci tsakanin laumar abinci da yankan nama da magwalar ruwa ɗari biyu da arba'in amma duk mutane zuciyar wallahi in ka je yanka ɗaya kawai zai ɗauka makwalwa ɗaya kawai zai wallahi launa ɗaya kawai zai a gaban ka aka yi gida tamanin amma kuma ba ya kai yanzu ga wani yi to bari ku ji wani ya kai shi wasu ma san hauke Allah ya ji ya zo ina karantar da mutane sai aka yi maganar bismillah wajen cin abinci to wani daga hannu ya kar bakalla sai na manta alamar farko bai yi bismillah ba sai su sai ga yadda ne ita Allah kar bakalla ta bi ma sai na manta ta duka ya tau Allah ala gafar kuma da tau kuma sai na manta sai su to kai da lauma no za ka lauma no za ka yi yace annabi yana cewa lauma ɗaya biyu tana isa mumi kai za ka yi guda har yanzu kuma kan yi sai lamu kuma yau usman na gobe wani ne kuma wani wani ga kai ko na gaske dan nabi ne wani gaske ne dan ba mu taba jin yayi da awari na zuwa maka kullum isa da ina ba ƙarya ne duk wani wanda zai ce yana zuwa maka yi sallah ya dawo har ne sallah ce ba ne maka annabi ya ce al'ahadu alladhi na wa bainahum as-salah faman tarakaha haka kafa. abin da ya raba mu da arna cikin sallah wanda ya bata ya zama su shi ma ya zama arna kawai kuna zaune sai ya ce wai ga shi nan wai sai ce wai ku je ku sallah ni maka zan je ita je ka shiga daki kuma ku dawo ku ce wai in zo ya ce ko ya je maka ya dawo kuma kun yarda ƙarya ke yi ba inda yi sallah ce kawai ba dai yanzu ba ga suna da sha idan ka su sallah ma ba sai kai ba ba ga su dan ashirin suna kusa da ku ba dan nasara ba ne suna sallah ba ta yi ba ruwan su da ba. saboda zuwa wajen su al'umma sun wa Allah sallah su da aka suna bin sa da su sallah kuma suna bin sa bashi ba daga nan ne sallah kai hankali su a wajen sa alloli ne Allah yana wa Allah zai wa sallah in yayi masa wa zai wa sallah ya shi wannan da suke sauraron har suke da akwai alloli Allah rama da ta 21 سورة الأنبياء إيه، لو كان فيهما آلهة إلا الله كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا سبحان الله سبحان الله رب الأرض رب العالمين يعني لو كان فيهما آلهة إلا الله ذا أتعق وسألوا لي أن الدنيا سابان ألا لفسدتا من هذا مثلا da sai su sai su raba gari dan wanda zai ce ina so rana ta hudo ta gabar wannan ya ce so yake ta hudo ta yamma da wanda sai ce shi dare yake so wanda ya ce rana yake so sai a samu zala babu wani allah sai allah shi kai فسبحان الله رب العرش عما يشركون tsarki ya tabbata da Allah Ubangijin al'arshi game da abin da suke tsanta babu wani allah sai allah jama'a kowa da tashi lura da imanci waɗannan kuwa cuwatuwar addini waɗannan mazambata mayaudara suna nan sun zubo komarsa a duniya suna farautar mutane suna farautar imanin mutane da aka tsaya ka yi wa kan kiyamun nahi malam ne ahalin ya gaya maka maka wata magana a wani ma ya alal mukallafi tasfihu imani abu farkon abin da yake wajaba akan mukallafi shine inganta imani da kar wani zai ga maka ha, ah, to shi ke nan. mutane ba su yi alwala ba ba su yi sallah ba an zo ana magana aqida sallah da alwala ko ka iya za su yi maka amfani ba aqida in baka gane wannan ba in ya muri ne musulunta sabon musulunta sai rashin za a sai musulunta a hanyar gargajiya ina musulun sai suka ɗauki tarbi suka bar shi ya zo shi ga masallaci aka yi sallah aka idan ya ga ko yana jan tarbi shi ma sai kama ja ya iya ja ko bai iya ja ba ya iya to wai sai suka zai to wai kai ya ya muni wai kai ne kake faɗa ne ma ita to da ni daje na farko ban ce komai ba amma da ni daje duk da ta bidan wai ke ma bidan wai ke ma bidan wai ita duk wanda ta sai ta bidan wai ذكري ايه تسبيحي إيه؟ يا اذكار بعد الصلاه ادين ده اكي سوى اي نفس بي ده تحميدي تسجيري اتكا ده هينا لا يعني ودوالي كي نوكواتي وكذلك ترى بندان الله يدوني يا بورا يدور ما تنبيه كمي كان المسلمين المسلمين وكما نظام قد ان شاء الله ان الله كم قبيل ma zauna daga ne da muka tsaya abin da muka faɗa idan daidai Allah ya ba mu lada inda muke kure Allah ya bai mana abin da yake da yake ba mu ikon aiki na ne santa ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki da musulunci da musulunci. kar a manta da taimakon marayu insha Allah ainihin kamar yadda bayani ya gabata da sauran ayyuka da ake yi saboda gudanar ko gudanar da ainihin ayyuka a cikin zuwa a wannan wata